أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ‘yan uwa da suke sauraronmu da kuma kallonmu a daidai wannan lokaci kamar yadda aka saba lokacin da muke kawo muku ɗaya daga cikin darussan da muke yi na wato a fa'idu shi'a al'isne a shari'a su'alin wa jawabin na babban malami profeso Binin wato abdurrahman bin sa'ad wannan ita ce halka ta goma sha hudu a yau mana hijira sha biyar ga watan shawal ne hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi daidai da bakwai ga watan shida shekara dubu biyu da ashirin a jiya mun kawo maganan cewa shin a wajen in shi'a maganganun imma suna iya yin taksisin nassi a ke biye da mun faɗi kas mun faɗi am mun faɗi mutsalak da muƙayyar da mujimal, da mabayyana gwargwado shi ne malam yake faɗa yake cewa iftaru sun kirkiri ƙarya suka ce anna aliyar radiyallahu anhu ƙala ya ce wai hada kitabullahi wannan littafin Allah ne alƙur'ani a samitu mai shuru wa ana kitabullahi na tukuni ne littafin Allah mai magana wannan maganan ya zo shi ma cikin usulul kafi a shafi na talatin to shi ne malin yake cewa wa anna a'immatuhum suna faɗa suna cewa a'immatsu sune khazanatu ilmin lahi sune taskar ilimin Allah wanda mun san ko taskar ilimin Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan qur'ani ya koro bashi labari in ya gama sai ya ce masa tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka wannan daga taskar gaibi ne muke baka labari ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabl hadha fasbir sai suka ce a in ma ne taskar ilimin Allah kaga in ne taskar ilimin Allah to duk abinda Allah zai dauko daga can yake daukowa dan lokacin da aka ce waje kaza shine su tsanwa ne to duk lokacin fada yake bukatar kuɗi yayi ajiya san zai koma ya dauko wa aibatu wahayin lahi sannan su ne jaka ta wahayin Allah wa ahlu dinillahi sannan su ne ma'abuta addinin Allah wa alaina nazala kitabullahi akan mu ne alqur'anin Allah ya sauka wa bina ubidallahu saboda mu ake bauta ma Allah walaula na ba dan mu ba suka ce wai ma Lahu da kwata kwata ko Allah ba za a sani ba wannan fa mai saurare ya fahimta fa maganganun nan da suke faɗa a littattafan su cikin irin darajati al-kubra في فضائل آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين الجزء ندى حديث ندري دثلاثين دتقص بابي نأكو باب في الأئمة وأنهم هجة الله باب دكي مغانا سوى سوء سوني هجر الله أدولا كسا وباب الله سنن سوني ne الله Allah wa الله سنن سوني واتو su سكي wato waɗanda الله wajhul lahi alladhi yu'ta Su sune ainihin wato fuskar Allah da ake zuwa mata wa jambul lahi sune sasannin Allah wa ainul lahi sune idan Allah wa khazanatu ilmihi jalla jalaluhu sannan wa amma nawalihi sannan ne wato gamewan baiwarsa sune kuma taskar ilimin Allah li jafar muhammad bin hassan bin faruk as-saffar wanda ya rasu hijira 290 da kuma usulul kafi a mujalladi na daya hadisi na 138 babun annal a'immata wulatu amrillahi wa khazanatu ilmihi wannan fa jama'a fa billata ta fannan fa gasu a gaban mu wanda in shi annan suke faɗa wa'annan maganganun amma mai saurare ya fahimci da kyau wayannan maganganun da yan shi'a ke jinginawa ba su da alaka da mutanen gidan manzan Allah kamar yadda kiristoci maganganun da suke suna cewa annabi isa ya ce shi kasan cewa innan maganganun ba su da alaka da annabi isa sannan wafi wadiwayatan a wata ya wa ta sirrin lahi ne mato su kiyaye sirrin Allah wannan ya zo a cikin albaladul amin sannan wa zar'ul hasin a shafi na 418 da kuma a ziyaratul jami'a al-ibrahim wato al-kab'ami wanda ya rasu hijira ta 900 da kuma mustadrakul wasa'il a mujalladi na goma wato a shafi na 400 da lambar hadisi na dubu goma sha biyu da ɗari biyu da da biyu a rakamul khas babi na biyar babu na ta rima ya ta'allaku bil mizmar mutum zai ga wannan maganan anan suka kawo ta cewa a imma dinnan fa su ne taskar sirrin Allah da su ne masu kiyaye duk wani sirri na Allah su suke kiyaye da shi da fi ruwayatin wa ma yudraku ma inda Allah illa bina ba za ka riski abin da ke wajen Allah ba ka san shi sai ta hanyar mu wannan ya zo cikin ilamul wara bi alamul huda shafi na 274 da kuma a rukun salis fi zikr al-imam الفصل الرابع في ذكر طرف من مناقبه وقصائصه ونبذ من أخباره دون بنغرنا لا بارنسا للفت بن الحسن الطبرس وان يرسو جرا ليبير arba'in da takwas wannan ka je ka duba littattafan su za ka ga akwai wannan magana to shine malam malin sai ce a ta'aliku ƙarin bayani bina'an ala zalika gini akan wannan inna matsala mas'ala takhsis amil qur'an kare. matsala ta takhsis lafazin da ya zo am na littafin Allah a faɗi hukuncin da ya kamata kowa da kowa ya shiga Allah ne zai zo ya ware ce banda wani sai a ce maganar wani tana iya ba ta so ta ce ta ware wani banda wani ba Allah bane ya ware auto qayyidu mutlaqahu ko ta zo ta yi da mutlaƙinsa au naskahu ko ta yi naskun shi ita shiyuka shi'a a wajen malaman shi'a fiye matsalatun ita matsala ce lamtan ta hebe wa fata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la'annan nasan na bai wata shari'ar ilahi su a wadansu ba ta ƙare ba daga rasuwar annabi domin nassi na annabi da kuma shari'ar Allah istamarra fi i'tiqadihim ya ci gaba a aqidar shi'a laka su yanzu a wannan su imamancin nan da kake din suna ta magana kaman fa ci gaba da annabta ne sai dai kawai bambanci wancan sunansa annabi ne wannan sunansa kawai imami shine kai bambanci wannan shine aliqin da malam yayi a wannan gaba din sai ce fa ulama'u shi'a malaman shi'a ya taƙiduna suna ƙudircewa kama ƙala shekuhun kamar yadda babban malamin su ya faɗa muhammad almasan da rani yake cewa inna hadita kulle wahidi magana kowanne daga cikin imamai min al'a'immatu tahirina daga cikin imamai dinnan masu tsarki ma'ana maganan sayyidina ali alaihi salam ko maganan al-imam husaini ko maganan al'imamu hassan ko zainul abidina ko al'imamu jafaru sadiq ya ce in suka faɗi magana daidai da take da ƙaunin laha azza wa yadda ka san alƙur'ani allah ya ce haka magana so kake. wannan ba shi ne maganar da yake faɗa ba da shi ya sa bisan da za ku tattauna da ɗan shi'a ka faɗa masa maganar da zan janyo daga imamanku a littafinku da kai imani da ita magana ce fa in ya tabbata imamin ya faɗe ta karyata ta daidai yake da karyata maganan Allah a Qur'ani wanda ya karyata maganan Allah kuma kaga matsayinsa ai kafiri ne ai wannan shine abin da yake tabbatacce dan haka za ku ga cewa malami a shi'a kamar yadda za mu zo mu tabbatar in ya kai mushtahidi ka musa magana shi kamar ka musa maganar ma'asumi ne maganar ma'asumi in ka musata daidai yake da musanta maganan Allah maganan Allah kai musanta yana haddi na ridda ne wannan yana nan rubuta cikin aqaidul imamiya na Muhammad Muzaffar ya faɗi wannan magana sai yace walas ilaba babu sabani fi aqwalihim cikin maganganun a'imma sayyidina Ali al-Imam Husaini Hassan har zuwa ƙarshe amma la ikhtilafa fi qawlihi ta'ala kamar yadda babu saɓani in an ce Allah ya ce a ƙwar'ani ko haka in na Ali ya faɗi magana ita ma magana sa yadda ka ga maganan Allah haka take yake cewa ah, kama laftilafa fi qawlihi ta'ala wajhu al-ittihad zahir ce fuskar da suka haɗu a bayyane yake liman lahu aƙalin salimun amma faga wanda yake yana da hankali lafiyayye wannan wa tabaqun mustaƙin da kuma ainihin wato ɗabi'an da yake ainihin wato wanda yake tsayayye wanda yake daidaitacce ita ina za a yi masu irin waɗannan aƙidun addinin mutu'a da addinin kumusi sai zamanto kuma suna da hankali lafiye yanzu ba kwanan nan na ga ƙazawini yana faɗin magana ba ɗaya daga cikin malaman shi'a yana cewa ko kafiri ne in zai dinga ba da kumusi yana bautar gunki ko bautar saniya ko wani abu su ba matsala ne a gurinsu ya ci gaba da zamansa cikin kaburcinsa in zai ba su shi wannan shi ne ba abinda suke magana sannan mun ce musu a ƙwar'ani da Allah ya ambaci shi ya ce wa alamu anna maganin ganimtum min fa anna lillahi khumsahu ana samun sa ne daga dukiyar ganima wacce aka yaki kafare duk wanda ya zo yana ya karɓa kumusi a hannun kare yana ma hankali wannan shi ne wannan maganar da ya faɗa ya kawo ya zo cikin sharhu usulul kafi a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da ashirin da biyar babu ruwayatul kutub wal hadith babu ruwayatul kutub wal hadith wa fadlul kutub wa tamassuk bil kitab li shaykhihim Muhammad bin Salih Almazan rani, wanda ya rasu hijira dubu ɗaya da tamanin da ɗaya za ka ga ya kawo wannan maganan a ciki cewa idan a imma suka yi magana maganar su daidai take da maganan Allah subhanahu wa ta'ala wa aidan ya ƙara faɗa yake ta fa in idan ka ce fa hal fa ala hadha man sami'a to akan wannan ne fa yaji ba wanda ya ji hadisan an abi abdullahi yarwihi an abihi au an ahadin min ajdadihi bal la yajuzu an yaqula qala Allah bal yajuzu an yaqula qala Allah in ka ji hadisi an ce maka daga fulan fulan arijalu na shi'a aka ce maka daga abi abdullahi ya ruwaito daga babansa ya ruwaito daga ɗaya daga cikin kakanninsa to wannan hadisin ya halatta ka ce Allah ne ya faɗe shi kuntu sai na ce in ji malam ko in ji shi ya ce hada hukumin aka gaira mustafi da min hadal hadisi wannan hukunci ne ba daga cikin wannan hadisi aka fitar da shi ba na'am yustafadu ji shi malamin nasu yake cewa E, ana samun fa'ida mimma zakara sabikan daga abin da ya ambata a gaba min ruwayata abi basir wa ruwayata jamil an abi abdullahi jawadi zalika halaccin haka suka ce bal au lawiyatuhu kai ya ma fi cancanta haka din wannan maganan tana cikin abin da ya gabata cikin shirin usulul kafi na shi ma san da rani mutum zai ga wannan maganar da shi ya faɗa wa qad ba shaykhuhum al-kulaini kulaini cikin usulul kafi a mujalladi na ɗaya a kitabul hujja wa zakara fihi asharata ahadith kada ya kawo hadisi guda goma a wannan babun a kitabul hujja yake fada ya buke babu tafwid ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babun da ke magana dukkan al'amara amma yadda sun zuwa ga manzon Allah wa ila al'immata alaihi wasallam fi amri dini zuwa ga a'imma a cikin al'amarin addini jiya na jefa mu wani tambaya lokacin da yake maganan iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa’alihi wa sallam ce masa ya lura da ayan wa na fi buyuci kunna mu ɗauki kafin ɗin ita ce kafin wannan nunun ɗin yana nuna mata ne ku duba ku ga da kyau za ku ga wa na fi buyuci kunna kun ga kafin su ne wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula wa ƙimnin salata واتين الزكاة واقعنا الله ورسوله إنما يريد الله الذي بأنكو كنغا كافر كتاب كافر عند عكي مغانا لأكا جمع إنما يريد الله الذي بأنكم الرجس أهل البيت ويطهركم كافر تكتاب كافر وداهو تطهيرا da Allah in ka sake sai ce wa zukurna ma yutlafi buyuci kunna kun ga kafin guda nawa kafin guda hudu kafin ɗin nan duka take tsabiti farko da Allah ya fara sai ya ce wa karna fi biyuti ko kun ga kafin sai aka kawo nono a ƙarshe ma wa zakurna ma itila fi biyuti ko sai aka kawo nono to kafin guda biyu na tsakiya kafin ne na kitsa da aka ce inna ma yuridu Allah li yuziba ankum kun ga kafin kitsa wa tahirakum kafin kitsa amma da waccan kafin din ta farko da ta ƙarshe duk tana magana matan annabi ne amma kafin din na tsakiya sai suka ce matan annabi ba su da alaƙa da shi a cikin suratul ahzab din nan ne fa Allah ya faɗa mana yace mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun Hassanatu. muna da kyakkyawan abin koyi cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rayuwar annabi hatta ta cikin gida tana da alaƙa da addini ka tambaye su shin abin da yake da alaƙa da rayuwar cikin gida na zamantakewar aure yadda ake yi na na fatima dai Allah ya ƙara mata yadda ta yi aure tana gidan sai da na ali ba ta gidan annabi shin matan annabi ne za su ruwaito abin da ke faruwa a gidan na addini tsakaninsu da manzon Allah ko na na fatima da take can gidan ita ce kullum za ta tare ta dawo ta ruwaito musulmi abin da ke faruwa a gidan sannan yadda matan annabi suke da iko su shiga ɗaki ɗaya su kwanta a gado ɗaya su lullaba mayafi ɗaya na na fatima tana da iko ta irin wannan mu'amalar tare da manzon Allah kaga bi ba amma kullun da su yi ta magana suna ta cewa ahlul bait ahlul baiti amma ƙarya suke babu yadda za a yi idan ana maganan karɓan addini daga iyalan gidan annabi ne dole abin da ke faruwa a cikin gidan annabi wanda yake da alaƙa da rayuwar shi matan annabin ne za su ruwaito ga abin da ke faruwa na na fatima za ta ruwaito abin da ke gidanta ne wajen alakarta da sai da na ali kuma mun san cewa akwai alaƙar da matan Annabu suke da shi da mudinsu wanda bai yi wa irin wannan alaƙar ta shiga tsakanin na na fatima domin ita ya ce su kuma matansa ne shi yasa dama ya yi hallazi na amalo la ta da kulu biyu nabi illa an yi udan lakum ila ta'amin gaira naziri na inahu kakku je ku zauna kuna jiran abincin ya nuna kakku yi haka Allah madaukakin sarki ya ce faɗi za su ito idan aka kira ku ku zo ku ci abincin wa idza ta'imtum in kuka gama fanta fantashiru kuwa ta shi kama gaban sa wala musta'nisin li hadisi kak ku zauna ku ci gaba da fira Allah ya ce bai yiwa ku ci bai yiwa wa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi wala an tankihu azwajakum min ba'di amana kun wannan rayuwar ta gida tana da alaka da matan annabi ne shi sa Allah ce la tadkhulu bi wutan nabi ku shiga gidan annabi ku je ku zauna kuna jiran abinci sai an muku izini an ce ku zo tukunnan sannan ku zo sannan da kowa ya gama cin abinci kowa ya kama gabansa sannan mun tambaye su mun abdullahi ladan abbas yana cikin ahlul baitin da in sun ruwaito addini ake karba babansa abbas yana cikin ahlul baitin da in sun kawo addini ake karba wannan amsar zaka ga ba sa iya bada ita to shine yake fada yake cewa malamin su ya bude babi sai malam yace at-ta'liqu al-muta'ammil duk wanda ya lura da hadhihi al-maqala ga waɗannan maganganun wal muhallilu li ab'adaha da kuma wanda zai ainihin wato warware ga abin da yake ya mafi wannan nisa yudriku zai riska annal hadafa minha manufa daga waɗannan maganganun huwa tabdilu dinil islam canja addinin musulunci ga baki da yanzu na sauraron munazarar wani aka tambaye shi aka ce masa kiran sallah da kuke kuka ce ashhadu anna aliyan waliyullahi ana kuka samu shi shin annabi yayi ko sai da nan aliyan suka ce bi ba ya ka yi zama addini ya aka yi zama addini sallar tarawih sun ce bid'a ne amma sai gashi ana kunna wuta a shiga a munasabar ashura shi kuma wannan addini dukan jiki addini ne tsaga jiki addini ne kwanciya cikin ta'o addini ne amma tsallar tarawi sun ce bida'a ne manufar shi ne tabdilin shari'ar musulunci canja ta wata gayiru shari'a ta sayyidil adam da kuma canja da jirkita shari'ar annabi muhammad min shi yi shi'a ta ɓangaren malaman shi'a aumin min ba'dihim ko daga sashen su aw min jahalatihim ko daga jahilan su aw aw aw aw aw kuma ila zalika walimadha dammi in shi'a la ya zo da bima rawahu ba za su riko da abin da suka roito ba anin nabi sun ce daga annabi wal a'imma daga kuma a'imma din annahum qalu su suka faɗa suka ce sun ci idada akum anna hadithani fa'aliduhuma idan hadisai guda biyu suka zo daga gurinmu to ku fito da su ala kitabillahi akan littafin Allah amma wa faqa kitabillahi ka ku zo abinda ya daidai da littafin Allah ku karba wa ma khalafahu abin abinda ya saba ku watsi da shi ai kuna fadar wannan To duk abin da kun karanta cikin littattafanku na zakin sahabban manzon Allah da cin mutuncinsu su da yi masa ƙarya ku bujiro da shi akan littafin Allah ku gani littafin Allah ta keke da yaban sahabbai ko zagin su inda gaske kuke wannan ka'ida za ku yi aiki da ita wannan ya zo cikin al-istibsar fi maqtilfat fihi min min al akbar a mujalladi na daya shafi na ɗari da arba'in da hudu da ɗari da arba'in da biyar kitabun tahara hadisi na tara babul kham yusibu saba wani nabidh al muslim li abi jafar muhammad bin al hasan at-tusi wanda ya rasu hijira 460 wal mulaqab inda wanda ake masa lakabi a wajensu ana ce masa shaykh at-ta'ifa wa wasa'il shia a mujalladi na sha hudu wato hadisi na 400 da 41 babu na uku ko shafi na ɗari hudu da arba'in da ɗaya hadisi na uku babu babun annamin man tazawwaja mar'atan wato hurrimat alaihi ummuha wa jaddatuha wa illam yadkhul biha a wannan babun ya kawo wannan matsala din ko kuka fada kuka ce duk wani hadisi da aka ruwaito idan ya a bijiro da shi a gani ya yi daidai da alkur'ani in ya yi daidai a karba an ya saba a ji amma za ka ga sai dai su faɗi wannan maganin a babin taƙiyya in suna so su yaudari mutane amma abubuwa nawa ne suka ci karo da alkur'ani amma kuka ƙiyarta eh? nawa ne suna nan da yawa ba za su kirgu ba malam ya ce wale ya tazakkaru su tuna qaulan lahi tabaraka wa ta'ala fadin Allah madaukakin sarki da ya yace yawma tuqallabu wuduhum fin nari ranar da za a dinga juya fuskokinsu a wuta ya kuluna suna cewa ya a ata'an Allah kai to ina ma a na bi Allah wa ata'an rasul ina ma a na bi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qalu za su ce rabbana ya ubangiji inna ata'ana sadatana Allah mun bi shugabannin mu a na da manyan cikin mu fa na sabila sai suka fitar da mu muka bar farkin Allah shi yasa zaka ga cewa a suratul furqan haka Allah ya ce wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi ranar da azzalimi zai kama hannunsa yana ci ba yatsa ba ba wushe ne ke cewa na ya ci ji yatsa saboda da na sani billahi allazi la ilaha illa huwa duk wanda ya kuskura bai bi sunnar manzon Allah ba aka tsaya lahira wallahi sai ya ciji hannunsa saboda rana sane shi yasa Allah ya ce wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasul sabila zai ce kai Laita laitani lam attakhadh fulanan khalila ina ma a ce ban riki wani a matsayin masoyi ba لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وأنا يا بتدني نابلتا أم ألا لك دا القرآن يزوم وكان الإنسان لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خزولا dama الشيطان هكا يكي تابد taɓar إن جاء الله سبحانه وتعالى subhanahu مغانا ta'ala. Da haka maganan istabarra من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا غالبا سكي بيي للذين اتبعوا وقال الذين اتبعوا ناس تشي إنما أتدا أداو دنيا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا Allah ya ce kazalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bi na minan nari ba za su fita daga wuta ba haka Allah subhanahu wata'ala ya ce saboda lahiran nan da gaske ne za a je ta kuma alhamdulillahi wallahi muna gode ma Allah da bayyanar wayannan social media ɗin suna da to da ijabiyatu inda ko cikin satin nan na ga wani ya yi bidiyo ɗan ƙarami bai wuce minti da bai yace yana godiya zuwa ga rami isa da allah subhanahu wa ta'ala ya shigar da shi ko shekaran jiya na ga wani babban malami a cikin sai ce babban abin da ya cutar su eh, ya kalidul a'ama eh yace gashi allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da shi ya bari to da yanzu tonan sirili abinda in shi'a suke ɓoyewa mutane na akilinsu ba a sani da littattafansu yanzu bayyanar kafofin yada labarai ya sa dole yanzu ana iya sanin me ke tafiya a duniya ba yadda suka iya ba yadda za a yi kuma muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ahli sunna in dai za a yi maganan hujja da dalili to za ka ga in an samu matsala mutum ya tafi kariya ga sunna da sai dai in an samu abin da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab yake cewa innamal khawfu 'ala al-muwahhid alladhi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu as za ka shiga hanya za ka yi faɗa da abokan gaba ga makami a hannunsu ba makami a hannunka dole su yi maka illa Ka wannan kan idan an same shi to babu kuma yadda za a ainihin wato yi sau da aka insha Allahu kamar yadda khatir kabis yasar habib ya faɗa ya ce wai wallahi insha Allahu lam yukhrijina Allahu min hadihi duniya Allah ba zai fitar da mu daga wannan duniyar ba har sai sun tsaraitar da na aisha an gane haƙiƙanin wace ce ita ya ce aisha ƙalilatul adam tana da ƙarancin ladabi tana da kaza ya faɗa abubuwa na muni a kanta domin kuma in Allah yadda ba za mu bar duniya ba sai mun tsaraitar da shi an ci mun kawo abubuwan da ƙaramin ɗalibi in ya ɗauka ya wurgawa malaminsu ko kulami ne zai dawo duniya na rantsi da Allah ba zai iya da amsa kan wannan abin ba sai mun yi kuma insha Allah ina wa masu saurare da bibiya albishin cewa as'ilatun mufhimatun ila shi'atar rawafi da za su fara zuwa tambaya ɗaya bayan ɗaya da izinin Allah wannan ba zai ɗauki lokaci ba minti biyu uku na gama da tambayar shikenan minti biyu uku na gama da tambayar sai mu rubuta da izinin Allah haka za mu ci gaba da yi ya ka ana nuna mana cewa lokaci yana hararar mu za mu yi kokari mu tsaya a nan kuma idan kana shi a kakka kama ta ka rike rikewa na a mutu ko kana jin haushin maka dinga yin addu'a cewa abin da kake kai tarwa ne zai yana yaudarar ka da sunan ahalul baiti billahi allazi kamar yadda suka faɗa a littattafansu suka ce ɗaya daga cikin a'imma ya faɗa ba wanda za ka ga yana da ɗinki hali da siffar manafake ɗari bisa ɗari sai irin waɗanda suke jingina kansu zuwa ga tashayyu shi'anci to kada wani ya zo yaudare ka da sunan ahalul baiti ka buɗe idanka da kyau ahalul baitin wa yake magana idan ahalul baitin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne yana da ahalul baiti guda uku akwai ahalul baiti na nasaba akwai ahalul baiti na haihuwa sannan akwai ahalul baiti ta surukuntaka da abbas da jafar da aqilu eh da makamantansu waɗannan ahalul baitin annabi ne ta bangaren nasaba fatima Allah ya ƙara mata yadda da imamu hassan da al-husaini da ya'yanta waɗannan ahalul baitin annabi ne ta bangaren haihuwa matan annabi kuma ahalul baitin ne ta bangaren wato abin da ya shafi surukuntaka da haka zamu ga Allah ya ce wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban ya sanya masa nasaba wa sihra duk da suna fassara ayar su ce nasaban min eh, sayyidina ali ne wa sihran da kuma surukuntaka aure ya shiga ciki amma ai baka isa ka ce tsakanin matan annabi da su ba auren babu ai baka isa ba cikin cikinsu akwai wacce Allah ya ce zai domin zaidun min zawaje naka mu ne maka kulla maka aure da ita wayannan su ne kuma alhamdulillah ahli sunna dukkan su muna karban addini daga wayannan bangarorin guda uku muna karban addini daga ahli baitin annabi ta bangaren wilada ya'yan da ya haifa muna karban addini ta bangaren ahli baitin annabi ta bangaren nasaba sannan muna karɓan addini daga ɓangaren ahalar baiti ta ɓangaren surukuntaka su ne matansa dukkansu Allah ya ƙara musu yadda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tana ne da yana nan munazarar da za in an jima tana nan kakko ganin mun yi karatu ku ɗauka ba ta nan tana nan za mu yi munazara in an jima kuma in an jima ma da daddare da muka saba karatun alhadiyyat alhadiya insha Allah za mu yi karatu mutane su tara karfe hudu da rabi wanda bin wancan shafin zai musu wahala kai in kun tashi yadda kuka saba bin shafin mu na karatu wannan daga karfe hudu da rabi za a yi sharing daga wancan shafin zuwa shafin mu ku bi shafin kawai wannan shine assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh